da sauran abubuwa da suke ƙwanƙwaso ƙasa su ƙullo su fito ko kuma su yi ƙwayarsu a ƙasa ko da ba za su fito ba maƙwanƙwasa ƙasa ne a taƙaice wanda za su yi jijiyoyinsu a ƙasa ga abin da shafi gani annabi sai yake faɗa a cikin littafin su da mujalladi na farko shafi na talatin da bakwai yake cewa dukkan abin da zai yi ‘ya'ya a ƙasa ko zai yi sauyi a ƙasa to lallai ba ƙaramin alkhairi ba ne samunsa yana nuna cewa lallai akwai watan alkhairi mai yawa da za a samu matuƙar an san abun kuma abun za a iya cin shi a rayu misali kamar yadda mun sani akwai dankali dankalin ma akwai na tura akwai na hausa akwai rogo da sauransu duk wannan ana cin su a rayu to wannan suna iya juyewa tunda ana saida su zama dukiya muhorkin su samu ne ba ƙarami ba wanda kuma za a ji daɗinsa a iya samun rihin asiri dalilin shi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai